tirka to har yanzu dai tsugunno ba ta kare ba a kan wa'annan mabiya bayan Sheikh Ibrahim Zazzaki wato 'yan Shi'a domin a halin yanzu dai 'yan Shi'a sun yi wa babban birnin tarayya Abuja ƙawanya tare da barkewa da wata zafa zanga-zanga da kuma zargin DSS da suke yi saboda wani abu wanda suka ce sun yi wa shehun nasu wato alzazzaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka sai ku gyara zaman ku amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun daura su. Layo kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lingo da sakota da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su. To a halin yanzu dai masu sauran mu sai ku da zaman kuɗar domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. To da alama dai tsugunno bata kare ba ga mabiya bayan malamin nan wato Ibrahim Daddaki tun bayan da aka saki malamin mabiyan sa suke ta turereniya tare da zuwa babban birnin tarayya Abuja kan ganin cewa dole sai an bashi fasfo ɗinsa. wannan dalili dai ya sa yanzu haka suka ƙara jira babban birnin tarayya abuja domin neman shugaban ƙasa muhammadu buhari ya cire wa shehin malamin nasu wato shek zazzaki dokar hana shi fita waje domin a saka masa komai a hannunsa don tabbatar da cewa rike fasfo ɗinsa bai tsaya akan zazzaki ba hatta matarsa mai suna malama zina abin ya taɓa ta fasfo ɗin dai ba ba irin babu irin abin da ba a ba akan wannan fasfo ɗin nasa domin suna ikirarin za su yi amfani da shi ne wajen fita kasar waje domin neman wa kansu magani abinda gwamnatin najeriya kuma ta tabbatar da cewa ta iwayen domin kuwa ta gano dabarar su saboda haka ne suke neman wannan fasfo a wani zama da aka yi a babban birnin tarayya abuja wata babbar kotu tuni ta shaida cewa bukatar ba zazzaki da matarsa faso ba fa zai taɓa yiwuwa ba. kotun da ta umarci 'yan sandan farin kaya wato dss na najeriya da su ci gaba da ajiye fasfo ɗin malamin da matarsa a sai lokacin da ya kamata a bashi da take zarta da hukunci kuma mai shari'a justice abiora ta yanke hukuncin ne cewa lauyoyin na zazzaki sun kasa mika shaidu kwarara da za su tabbatar da cewa fasfo ɗin nasa ya ɓata a kazalika sun jira kotun domin su nuna cewa hakika dss ta ɗaukar masa fasfo ɗin tun a shekara ta 2018 a lokacin da ya dawo daga indiya kamar yadda gidan jaridar nan na punch ya rawaito haka zalika a yanzu da suna nan sun yi wa bambanin tarayya abuja ƙawanya kenan ta da kuma zagaye kamfan ofishin na dss suna kuma ikirarin cewa dole fa a dawo da shehin malamin nasu wato shek azazzaki fasfo ɗinsa to ubangiji dai allah ya samu dace masu haran mu nan ne muka mu ƙarshe wannan takaitaccen rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu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 to masu mu da ƙarshe me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna dalan sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyar mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu da karta kwana fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasa baki ɗaya ta da kuma riko da hannayen wayannan gwamnoni da kuma shugaban kasa wanda aka ce an zaba a kazalai kuma ya amshi ibadunmu a cikin wannan wata na ramadana mai albarka wanda muke ciki amin